Tsaka mai wuya. ‘Yan adawonmu na cikin gida, ai suna cewa a Fulato aka karba, cewa akwai hoton gwamnan jihar Fulato a cikin su wanda namu babu, wa'annan traktor guda 500 ne. Ya kamata majalisa ta yi ƙoƙarin tsige mai girma gamna saboda ban san inda ya samu lasin ɗin sayan traktocin nan ba. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin gaskiya ne wasu daga ciki ko ma dukkan ayyukan da gwamnatin jihar Bauchi ta ce ta yi har ta gayyato shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a can Bauchi kwanakin baya na Jabu ne? Kuma mai gwamnatin jihar nan ta yi ne da mankudan kudaden bail out na su Paris Club da sauransu da suka shigo hannunta? A shirin namu na yau za mu maji jimillar ko nawa ne wa'annan kudaden. To amma kafin sannan bari tukuna ku ji yadda saukar injiniya Nuhu Gidado daga kujerarsa ta mataimakin gona take ci gaba da barin baya da kura. Salamu alaikum sunana Dauda Zubairu Gwagwarmaya wanda aka fi sanin sa da SA da Kali Muhammad Abdullahi Abubakar yakan tashi kutunkum ya bar jihar kasar Bauchi ya bar kasar nan ma ya dauki jihar ya mika ma dibitin sa ya ce ya rike jihar. Gida da ya zo ya ajiye gwamnatin jihar Bauchi a ina ganin ya ajiye ne kawai da ra'ayinsa. Sunana Dallami Fiyaro. Eh to gaskiya murabuzin da mataimakin gwamna ya zo wa mutane Bauchi ba zata da kuma maki saboda shi dubuti gona nan mutum ne mai biyayya ba ma ma gona ba da duk ma'aikatan ma da suke karkashin gwamna yana mutunta su ciki na ciki akwai wani abu ka boye yawwa akwai wani abu da ake kunta mai tabbas haka ne amma dai ya burge mutane da bai fito ya faɗa ba yawwa amma akwai haka ne idan kana biye da muhawarar da muke sauraro kwanakin nan tsakanin dan majalisar dokoki aminu tukur mai adawa da gwamnatin jihar bauchi ta yanzu da kuma kwamarar sabo muhammad da ke kokarin kare ta ba shakka ka san cewa mun gangaro daga batu sauye-sauyen da aka yi ne na mukamin mataimakin gwamna injiniya hannu gidado wanda aka mai gurbinsa da silika tago To amma yanzu muhawarar nan ta kusa zuwa cikin wasu bututuwa na daban kamar maganar motocin nan na tariktoci guda 500 da ita gwamnatin jihar bocin ta ce ta samo wa manoman wannan jihar nata. To amma kuma wanda zancen su ya janyo korafi korafi da cece kuce wanda ya hada da cewa ayo tarikutocin nan ma dukkan su 500 daga wasu makwabtan jihohi aka aro su. Babu yanda za ka yi abubakar tafawa balewa dandalin abubakar tafawa balewa ya dauki tarakta guda 500 kuma ni a sani na na mulki na duniya in an ce maka za a kaddamar da abu akan ebo kaɗan ne daga ciki domin a nuna wa mutane irin nau'i da kuma irin kayan da za a raba kuma maganan cewa wanda ma da kanka kace daga baya an kawo yansu waɗanda da a farko su 'yan mu na cikin gida ai suna cewa a filato aka karba kuma kaga mu a ɓangaren yada labarai sai da muka je filato muka ɗauko kalan nasu muka nuna a talabijin kowa ya gani cewa akwai hoton gwamnan jihar Filato a cikin su wanda namu babu to alhamdulillahi wa'annan tractor guda biyar ne wanda a tarihin jihar Bauchi dai ni da nake karantawa kuma nake bibiya babu lokaci ɗaya da wata gwamnati a take ta yi yunkurin ba da traktoci guda 500 to an ba masu waye ne har yanzu ah, wannan kuma ma'aikatan ah, noma ne su suke da ka'idojin da za su baro manoman jihar Bauchi ne za a ba su bashi waɗanda suke da bukata sun san yadda za su je su nema kuma ana bayanin yadda za a je a karbi wannan but maganan shi ne za a ba da traktoci guda biyar kuma traktocin nan zahiri ne ba na filato ba ne tunda na filato suna da hoton gwamnansu kuma abin da mutane muke ta faɗa musu su gane idan fa shugaban ƙasa zai zo ba lallai ba ne sai ya zo ya buɗe wani aiki a wani guri yana da haƙƙi kamar yadda shi malam aminu da ke magana yana yawan zuwa mazaɓansa mu ma mun zaɓe shi a jihar bauchi kuma tun da muka zaɓi shi shugaban ƙasa muhammadu buhari wannan shine karon farko da ya zo bauchi amma so, ina kai ka hanyar da ya kaddamar din nan ma ba gama ta ba kuma an yi masa abu ne eh, ya gani ne amma an kaddara an kammala wannan ba baya da baya da da jami'an tsaro ne ana ana ana an gama ko ba a gama ba kuma kuma aikin ba ya tafiya inda yake da kyau ko kuma ya da kyau to malam ne idan zan dawo wajen <laughs> ka kai bayani akan wannan wato da ake cewa mai amalanke ne to na fare in an bar ne ya kamata majalisa ta yi kokarin tsige mai girma gwamna saboda ban san inda ya samu lasin ɗin sayan taraktocin nan ba tunda ka'idar kudin gwamnati sai majalisa ta amince a matsayina na ɗan majalisar dokokin jihar bauchi ban san inda yake a cikin kasafin kuɗi inda aka ba wa gwamna dama ya sai taraktoci guda 500 ba don haka kaga abin da ake kira misappropriation ya shigo ciki wannan shine magana na fari ina so in sani misali gara kasafin kuɗin bara eh, gara kasafin kuɗin bara mai girma gwamna ya sa miliyan ashirin zai sayi ƙananan traktoci don youth empowerment sannan ya sa miliyan hamsin da shida zai gyara tsofin traktoci ashirin da takwas to ina so in san a ina aka samu lasin ɗin sayan wa'innan traktoci tukum a matsayina na wadda sai na amince a saya tunda babu shi baya ga wannan marigayi ta tare a a gwamnatinsa duk shugaban jam'iyyar mpn a kowane rumfar zaɓe wadda ta haɗa da jihar gombe ta yau an ba shi bijimi guda biyu saniyar huda guda biyu da garma wana shi ya karbi na ƙauyenmu don haka mutum ya ce ba a taɓa yi ba a tarihi wannan zuki ta malla ne ah, na suke ah, billahin lazi la ilaha illa huwa babu tarakta 500 da gwamnatin jihar bauchi ta saya idan akwai allah ya raba ni da don rahamarsa wallahi babu wallahi babu kana ji tsaya mana ba maganar rantsuwa ne tiraktoci da za a raba su waɗanda ake kawo su guda ɗari biyar ne so tun da kwangila aka bayar kuma ƙaddamarwa aka yi kuma kayan da suna ta kan zuwa so na sake maimaitawa gavna ma abubakar shine gavna a tarihin farko na jihar bauchi a lokaci ɗaya da zai raba turaktoci ina kai ka mm, mm. na biyu mm. maganan da yake yi bai san ta yadda kuɗin nan za su fito ba ba ni so mu alakanta wannan zama da hidiman majalisa domin ni bani majalisa amma ni dan majalisar zartarwa ne na jiha na san cewa mai yiwuwa ko sabila da yawan zuwa gona da yake ko yawan zuwa gida kuma da yake cewa su biyu ne a majalisa cikin talatin da ɗaya da suke da ra'ayi nasu na kansu to kaga zai iya ah, yiwuwa bai faɗi yawan ah, mutane ba. Ah, ya faɗa ni ya faɗa ya ce su biyu ne a ai yana zaune ba zan masa ƙarya ba ai su biyu ne ya faɗa ai masu ra'ayi nasu na kansu a cikin mutane talatin 31 to da yake kayan maganan tallafi da ake karɓa. Hmm. to akwai tallafi wanda yake gwamnatin tarayyar najeriya ta ba wa gwamnatoci hmm. wasu gwamnatocin sun yi amfani da su inda ke suka fito ko biyan gratuity na wato ma'aikata da suka yi ritaya kenan mm. da kuma sauran wasu muhimman ayyuka mm. a nan jihar bauchi ina zancen yake me kuka yi da ku na paris club da aka bayar da kuma bail out to na farko yana da kyau mutane masu fahimci kalman abubuwan domin ina jin 'yan wa'ancan bangaren sukan hada irin wa'annan tallafi da kudaden gandu da ake karbuwa da gwamnatin tarayya kowane karshen wata wanda mun ce bai taba wuce naira biliyan shida ba na gandu na wata-wata kuma mun ce albashi na jihar bauchi ana ba da shi bai gaza naira biliyan biyar da miliyan ɗari ɗaya ba kaga na farko kenan na biyu shine idan suka zo suna maganan gratuity kudin barin aiki a rekod da muke da shi ranan ƙarshe da aka biya kuɗi na sallaman ma'aikaci a jihar bauchi shine ran goma ga watan hudu dubu biyu da goma sai da aka yi shekara shida dindi tsohuwar gwamnati na malam isa yi guda bata biya kowa kuɗin barin aiki ba duk da makudan kuɗi da suke karba kuma mun zo nan jihar Bauchin nan wa'yansu ma'aikatu sun kai shekara tara ba su samu ƙarin girma a ma'aikatan ilimi na, bai ɗaya na jiha rabon da a yi promotion ma wani shine tun 2013 sai zuwan wannan gwamnati mohamed abdullahi abubakar wanda yanzu duk wani ma'aikaci da ke koyarwa ya san gwamnatin jihar bauchi ta bashi takaddan promotion ɗinsa kuma za a bashi ci da a fara basu kudadensu na ƙarin girma so maganan bashi a maganan tallafi na faris Club na farko a ƙididdiga da muke da shi kasan su suna da yadda suke samu nasu kuma bayan namu shine na farko abinda aka bawa jihar Bauchi naira biliyan goma sha biyu a na biyu aka ba su naira biliyan shida a na uku muka sake karɓar naira biliyan shida shine idan ka tara su faris Club shine za ka samu naira biliyan 24 idan kuma kace bail out ne abinda aka bamu a jihar bauchi bai gaza a bai wuce naira biliyan takwas ba so idan ka haɗa naira biliyan ishirin da naira biliyan takwas nawa ne za ka samu to amma gwamnatin ai shi mm. shugaban kasa yana da manufarsa da ya sa aka ba da wayannan tallafi wanda yake gwada bacin ransa ma To ba shi ba, shi wani ne daga cikin tsofaffin mukarraban gwamnan na jihar Bauchi a yanzu da aka sani a canda cewa shi wannan mutumin mai hannu da shune ne amma kuma a yau aka ce wai kunun zaki yake sayarwa. Wace rawa kakakin majalisar dokokin tarayya Yakubu Dogara yake taka a duk wannan cece kuce na siyasar jihar Bauchi nan. Shi ma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal sunansa ya bulla a cikin wannan dambarwar siyasar ta Bauchi. duk wannan za a ji su a shiri na gaba mai zuwa makon gobe Allah ya kai mu da kuma za mu taɓo maganar laifuffukan da ke gaban EFCC da aka ce suna da alaka da ita bocin haɗe da wato maganar sassalar rikicin gwamnan jihar da kuma 'yan majalisar Abuja. Ya za madadin su bakin namu Aminu Tukuru da kuma Sabo Muhammad kana da shi wakilin namu Abdulhamid Muhammad ni ne Aliyu Mustapha Sokoto na Washington DC muke fatan mun ban ku kalau sai an jima.